Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta ƙasar Amurka ta lashe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata na duniya. Ƙungiyar ta lallasa ƙasar Japan da ci biyar da biyu a karawar da suka yi a wasan ƙarshe na gasar na bana wadda aka gudanar a Vancouver ta ƙasar Canada a jiya. Kali Lloyd, kaftin ɗin ƙungiyar ta Amurka, ta yi nasarar yi wa ƙungiyar ta jagorancin da ya kai ta ga lashe kofin na gasar ta bana. wanda aka faro shi shekaru goma sha shida kenan inda a cikin gasar ta yi kwance-kwante ta jefa kwallaye uku a ragar jafanawa duk kwallaye ukun da lloyd ta jefa a ragar ta jafanawa ta jefa su ne a cikin minti goma sha shida wanda irin haka shine irinsa na farko a tarihin kwallon mata a duniya ta kuma samu nasarar lashe kyautar kwallon zinari a gasar ta bana.